والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah tabaraka wa ta'ala godiya da sake dawo da mu wannan darasi na tsariku salihina ila rabbil alamin wato hanyar bayan Allah nagartattu zuwa ga ubangijin talikai sunan littafin kyan muna kuma shafi na 278 za mu tashi a kan fasalin da yake magana fadlul yaqini wat tawakkuli ala rabbil alamin fasalin yaqini da tawakkuli akan Allah ubangijin talikai kuma babin ya zo daidai saboda coronavirus suna ta yawo da labari iri daban-daban ban san dalili ba da ya sa ake ta cusa wa mutane tsoro kamar dama ba su san za su mutu ba ana ta cusa wa mutane tsoro sai tsoro ake ta ba wa mutane duk gidan rediyon da ka bude sai ka ji yana cewa coronavirus da inda ka kama coronavirus amma har yanzu ba wanda ya fito gidajen rediyon ya ce a ji tsoron allah a koma ga allah ba wanda ya wannan don yan kadan din ma ban ji ba a to ai wannan mu muka shiga gidan rediyon muke magana amma dai gidan rediyon ya ware fili dan aji ji tsoron allah shekara nawa aka yi jama'a ana kokalar ubangiji zunubai nawa ake aikatawa idan ka ɗauki irin italy wuri ne wanda ake tsiraici a bakin ruwan kogin ubangiji mata su yi madigo namiji ya yi rudu mutum ya hau kan mace ya sa zakarin shi a ɗau hotonsa a tura a duniya a yi gulufin a sha giya a yi tsiraici duk ubangiji ya hana yana kallon mutane hanya ɗaya ce jama'a kowa ya koma ga Allah hanya ɗaya ce kowa ya koma wajen Allah ni na san abin da nake yi maras kyau kai ka san abin da kake maras kyau ita ta san abin da kake maras kyau shi ya san abin da yake maras kyau a koma ga Allah mai ita wannan annoba ba yau ta fara ba ba yanzu ne an ta fara annoba ba tarihin musulunci ma ya nuna mana cewa annoba an yi ta zamanin umar mazubin jabal ya rasa ransa a cikin annoba mu'az bin jabal anas bin malik ƴaƴansa saba'in suka mutu kuma a rana ɗaya akan annoba ubaidullah ƴaƴansa arba'in suka mutu a rana ɗaya a cikin annoba duk da su hada haduwa a roƙi Allah ba sai ku ne yanzu za ku fara tunanin ba wai wurin ibada ma tukunna za ku fara cewa a yi abin da to ku gaya mun gurin wa za ku koma in kowa ya shiga ɗakin sa ba maganin ku kawai kowa ya koma ga Allah komawa ga Allah kawai shi ne billahi lalzi an tsokali ubangiji fiye da yadda ake tsammani so inda abin ya fara kula mutane suna da tarihin abin da suke wa musulunci da azabtar da musulunci da suke da musulman duniya da canza sunan musulunci ma da cewa musulunci shi ne virus sai Allah ya fitar da corona virus Su waɗannan an gani saboda haka ba wata inda za ka yi sai ka koma ga Allah abinda Allah ya rubuta maka nan ya faru Aisha take tambayar manzo Allah ta ya Rasulullah me za ka faɗa akan annoba yace azaba ce Allah yake turo wa mutane karar annabi ya fito da yace azaban yab'athullahu azaba ce Allah yake furowa karara annabi ya fito ba wani koye koye ce azabar Allah ce Allah yake fito da ita sai yace rahmatan lil mu'minin amma kuma rahama ce ga mu'minai zala ce duk wanda annobar ta same shi ya zauna a inda yake ya ji tsoron Allah ya sanar ma kansa cewa ya san babu abin da zai same shi sai abin da Allah ya rubuta masa idan ya mutu a jiki a cikin wannan to lahu ajru shahid manzo Allah yake na da ladan wanda ya mutuwar shahada shi zama annabi yake at-ta'unu shahadatu lil mu'min annoba mutuwar shahada ne ga mu'min duk wanda ya mutu a cikin da inda yana da imani zai tafi aljanna garanti ne daga annabi me zai dame ka a ciki kun cika kunnuwanku da tsoro kowa ya cika kunna ya cika kwakwalwarsa da tsoro mutum daga yunwa ma ta ɗan kama shi da da sosai ba sai fara tunanin corona ce yunwa baka karya da safe ba in ka ɗan fara ganin hayaki hayaki sai ka fara tunanin ba kunan kunnan in ba ku da su kuka sa musu linzami ba kuke rinka faɗin alheri a kanku ba to sai kun jawo kanku musibar da ba ita kenan ba bakin kunnan da kake ganin sa ai annabi ya faɗa Allah yana faɗi cikin hadisul qudus yace ana inda zanni abdu ni ina nan a inda bawa na yake tsammani ba ai na bawa na yake tsammani ba me kake tsammanin Allah zai baka cikin wannan al'amari me ya zaton ka ga Allah zaka kamu da corona kina tsammanin ka to ka dauka ma corona kawai Allah zai karar da ita a duniya za ta zama babu ita insha Allah bi iznillahi da iznin Allah bayan Allah salihai da suke addu'o'i Allah zai tafiyar da ita saboda an kure iya ƙaryar mutane a yanzu masana tattalin arziki sun gama lissafi kudin ya kare ya faɗi ba wanda ya gaya musu lokacin duk ba su gano ba wata ɗaya nan ba ba wanda ya gano tattalin arzikin duniya zai zama halin da yake haka ne an kure basirar su ko ba kure ba an kure likitoci su duk abin da suke ciki ba za tunanin wannan abu ya zo ya abu suna cewa ba magani in ji waye ba magani in ji annabi akwai maganinsa sai dai ba a gano ba ko ba haka annabi ya faɗa ba an ƙure su ko ba a ƙure ba to yanzu wane ne ba za a ƙure shi ba Allah ko za ku ƙure Allah ne to ku koma ga Allah mana in za ka yi istigifari ni zan yi istigifari zan tuba wancan zai tuba wancan za ta tuba wancan zai tuba za mu daga hannu mu gaya ba Allah ya dauke mana wannan abin zai dauke mutanen annabi Musa an saukar musu da jini in ka dau ruwan sha za ka sha sai ya zama jini in ka zo wurin kwanciya sai ya zama kwado in ka sa riga duk sai ka zama kwarkwata duk haka Allah ya mutu. yanzu in Allah ya kawo wannan ya za ku yi wai ce in Allah ya kawo ta ya za ku yi to kun san abin da ya jawo waɗancan aka mayar musu da shi haka zunubi kuma kuma zunubi ne billahi lazi zunubi ne zunubinmu ne mu gaya mu kanmu gaskiya saboda aka ba ku da mafita la malja wa laman manja min Allah illa ilai ba mafaka ba mabuya sai ina sai wajen wa jama'a ko ba ku san shi ba ne, ko ku faɗi Allah ma ba za ku iya faɗa ba ba mafaka ba mabuya sai ina yawa ba mu da wayo ba mu da dabara ba mu da karfi sai ina yanzu Allah ya kalla ya karya tattalin arzikin duniya da wani abin da ba ka ganin sa sai dai ka ji shi ko an ganta ne tana tafiya da kafa corona din wani abu ne Allah ya kawo shi ko saboda zulubin mutane da ayyukan da suka yi ba ka gani amma ya karya muku tattalin arziki ina nukiliyan ku ba zai iya kashe ta ba ina sojoji ba za su iya kashe ta ba ina masu tattalin arzikin ku za su daga arzikin Su waye za su iya daga wannan al'amarin sai tuba ma Allah sai a koma ga Allah wannan ita ce hanya kawai guda ɗaya tilo mutane su tuba ma Allah su koma ga Allah su yi addu'o'i kuma na ji kamar wasu wuraren ana cewa ko za a wai a daina taruwa mutum hamsin ne ko ko a masallaci ma kamar da yana so na jiyo a wasu jihohi ana wannan abu cewa kada mutane su ce hamsin yanzu idan liman a masallaci kai liman suna a bari mu tambaye ka inda yanzu idan duk girman masallacin nan in ka zo sai ka tsaya bakin koba daya biyu mutane suna shiga in sun kai hamsin sai ka ce na hamsin da ɗaya kai ne corona ba za ka shiga ba haka za ka ga hamsin ba a ah, to an ce karfi wuce mutu hamsin to ka gani saboda haka sai ka kama kirge arba'in da tara hamsin daidai hamsin da ɗaya kai ne corona fita haka za ka yi sai za a yi ka tantance wannan ko abin mamaki mai wannan magana bai ce a rufe kasuwa ba da kasuwa da masallaci ina ne bikin korso sannan da kasuwa da masallaci ina aka fi zama a dare a to me yasa ba a yi wannan ba kada fa yahudanci kifa su cinye mu ba kada fa hudu su hana musallama ba a magana tambaya nake ai kada ku fa hudawa su hana musallama kuma su bar mu a kasuwa tashar mota minti nawa ake a fita babu cinkoso a gudu wannan wani irin hankali ne to wani irin hankali ne ai da ce mana za a yi ana roƙo duk wanda ya zo sallah ya gaya ma Allah ya ɗauki wannan abu da haka ya kamata a gaya wa mutane saboda kuma Allah ya san mun tuba kenan amma abinda Allah yake so aka yi muka toshe muka toshe sannan muna son Allah ya taimake mu anya kada mu zama masu hankalin hankaka ba sannan wasu guraren ba za ka ga babu tsaya babu wanda ya kafa cewa ga cutar ta iso gurin wasu guraren da ake wannan abincin babu mutum ɗaya da za a ce ga shi nan yana da ciwon amma an zo an yi irin waɗannan abu to har yau ya jama'a dole mu tuba ba Allah mun yi zunubai la malja lamar la manja minka illa ba mu da mafita ba mu da mafuya sai gawa sai ga Allah dole mu yi istighfari dole mu tuba ga Allah jama'a akwai matakai kamar guda biyar wanda su ne matakin ɗauke bala'i akan al'umma mu za mu faɗe su za mu faɗi waɗannan matakan duk mutumin Allah ya tsaru da wannan duk mutumiyar Allah ta tsaru da wannan dare da rana a ga in Allah bai kawar da abin mataki na farko taqwallah shine abi tsoron Allah matakin farko shine abi tsoron Allah jin tsoron Allah shi ne kowa ya daina sabo kowa ya daina sabo sannan duk abin da Allah ya ce kai kuma kai iya gwargwadon hali matakin farko ke na da malamai sun kafa hujja da nassin Qur'ani suka ce dan Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wanda bi ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita ai yanzu duniyar ce ba ta da mafita ko tana da mafita to abun farko da za a yi shi ne a ji tsoron Allah Allah zai sa mafita wallahi Allah zai sa mafita ko kafara ba za mu yi sai dai in ba a ji tsoron sa sai dai in ba a kiyaye dokokinsa ba sai dai in ba a tsare haƙoƙinsa ba wallahi zai sa mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wanda duk ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita na biyu jama'a matakin da za a bi shine addu'a a koma a roƙi Allah a yi ta addu'a saboda addu'a manzala ce ita ce makamin mumin ibnul qayyim kuma yace addu'a hatta ƙaddarar ubangiji ma tana sa a ɗauke ta ƙaddarar da allah ya kaddara addu'a tana ɗauke shi akwai matakin da ya fi wannan saboda haka a ji tsoron allah a yi addu'a kowa da mace da namiji da mai lafiya da marar lafiya da babba da karami da sarki da talaka da shugaba da wani kowa sai ya tsaya ya yi addu'a na uku kiyamun laini tashi da daddare a yi sallah muna gaya muku wannan matakin kowa ya rinka tashi da daddare yana sallah saboda manzo Allah ya ce sallah da daddare tana shafe zunubi tana daga darajar mumini tana kawar da cututtukan da suke cutar jikin dan adam haka annabi ya faɗa sallar dare tana ɗage cutar da take cutar jikin dan adam ita ba corona ana bin sana cutar da jikin dan adam ko mataki na uku kenan na kariya a addini mataki na hudu kasratul istighfar yawaita istighfari mutum ya ta istighfari ba dare ba rana kai kai ki tai nai tai kai tai yayi tai shi ba ai tai wannan inda an yarda da cewa ubangiji shine Allah ayi wannan zai dauke wannan musiba billahi allazi zai dauke ta ba ka fara a ciki na shida ko na biyar ko na biyar ko na biyar yawaita sadaka ita ma sadakar ba a yi a yawaita sadaka da guragun nan da makafin nan da mabukatan nan da marayu kanana da ake da su mutane su fitar da abinci su rinka ciyar da su a bawa mabukata abinci a bawa waɗanda suka rasa dama a fitar da su daga kangi Allah zai ji daɗin wannan zai yi mana bala'i wannan mataki ne na biyar kin na shida kaskantar da kai a cikin sallah duk wanda zai zo da ya zo kunna waya ana sallah to ya kashe yanzu tawazu'i ake bukata kowa ya nutsu ko ba ku fahimta ba ka daina zuwa kana shigewa gaban Allah wani yana maka kiɗa kana cewa kana ganawa da Allah ko kaɗan ko bai ka aje in ka zo ganawa da Ubangiji ka bayyana kushu'inka a gaban Allah waɗannan matakai suna daga cikin manya-manyan matakan da malamai suke sai fa’o bihil bala walwaba, da annoba da bala'i da musifar talauci da rashe-rashen lafiya duk waɗannan abubuwa idan ana yin su Allah zai ɗauke wa mutane saboda haka waɗannan matakai su ne abin da ya kamata mutane su bi wajen ɗauke bala'i da suka shiga ciki wanke hannu ko da dama likita yake fara ni kan musulmi ai dama ba zan jin wanke hannu ba tunda alwala ma sau nawa nake a wuri sau nawa nake sau biyar sau biyar ɗin sai na wanke hannu na sau uku wuyan hannu kenan daga zira'i kuma zuwa hannu zan wanke sau uku shi ma saboda haka a kullum ina wanke hannuna sau talatin wannan alal akalli kenan alal akalli kenan banda wannan da baki da hanci wanda suke zuƙar cututtuka bincike ya tabbatar da duk mai sheka ruwa a hanci mai kurko da bakinsa sau uku ya yi alwala ƙwayoyin cuta ba za su zauna tare da shi ba kuma ba su kama shi ku tsaya ku ji addinin ku ina gaya muku ku tsaya ku riƙe addinin ku amma ana son a shiga tsakaninku da Allah ana son a shiga tsakaninmu da Ubangiji a ina ne ake ganawa da Allah a gidana? a ya kamata ka ce kasuwa ko gidan ko ofishin gwamna a san ake ganawa da Allah a ina ake ganawa da Allah ah. nan ne kuma ake cewa kar a taru to to ina za ku je ku taru gidajen ku wani ya zo yana ta kiyasi wai an ce wanda ya ci albasa makarar goma saboda haka balle to yanzu yanzu wanda ya ci albasa cuta ya dauko ko warinta ne ba a so warinta ne ba a so ko shi kuma annabi cewa yi wanda ya kamu da ciwo kar ya shiga mutane la yuridul mumrin ala al-musah hadisi na ingantacce maras lafiya da ya kamu da ciwo kar ya rinka yawo akan masu lafiya dan kada ya ba su wannan amma ba cewa dukkan lafiyayyu kuma kan zuwa wurin sallah ba wannan ko ba a daidai ba in aka haka amma mara lafiyar da aka tabbatar da bai to ya ta. amma ka kalubalanci ubangiji a masallacin Allah ka ce ba za a yi bakan ina ganin kamar kana zuka ka raba mu da Allah makin mataki na bakwai shine na ƙarshe ne sallah a hudu da safe sallar wani hakim manzan Allah ya ce wanda ya sallaci a hudu da safe kafin ya fita ya biyu ya sallama ya sake biyu ya sallama Allah zai kare shi da dukkan wata musifa ko ku dauki koyarwar annabi ko ku yi watsi da ita ga kunan amma annabin kan ba abin da bai gaya maka sannan idan a kan wannan aka ce in da ka fita ka yi addu'ar fita daga gida kuma Allah mala'ika na musamman ya ajiye in kai wannan addu'ar a ƙofar gidanka idan ka zo fita zai ce ka fita ba abin da zai same ka ba ƙarya nake ba annabi ne yake magana addini ya koya mana komai jama'a kuma in da a yi ma ba za a tawarci malaman addini ba ruwan wai kawai da mu gardawa ne haka ake kallon gardawa ƙauyawa saboda ba mai karatun boko ba shi kenan nan zai mai da ku ƙauyawa to ga abinda addini ya faɗa kuma shi ne matakin kuma dama mutum wai kawai ke hannu su a wannan tun ba ba annabi ya gama da shi batun kuma kada mara lafiya ya hau kan masu lafiya ya fi yawo tun ba ba annabi ya gama da wannan batun kar in shiga irin da annobar ta farko kuma kar wani ya fito tun ba ba annabi ya gama da wannan to me annabin bai mana ba a gaya muku to yanzu abin da ya rage mana shi ne tuba ma Allah wallahi tallahi a koma ga Allah jama'a ina fa gaya mu inda yadda kuke jin tsoron coronavirus haka kuke jin tsoron Allah da ɗaya daga cikin mun ya daga hannu ma ya ce ma Allah ai wannan abin za'a yadda ake jin tsoron ta ba yanzu ku dubi yadda duniya ta cika da tsoro kowa coronavirus sai ka ce zikiri haka ake ta mai tashi. sai ka ce zikirun nan coronavirus Corona virus haba haba don Allah don annabi a koma ga Allah a koma ga Allah a tsaya ga Allah a tuba ma Allah a roƙi Allah a yi sadaka a ji tausayin marayu a taimaka musu a zalumai ku daina zalunci masu zalunci su daina shugabanci ya yi adalci ya daina zaluntar mutane shi kenan Allah zai mana komai wallahi ko zai na gaya muku ayar walau amana ahlul qura amanu wattaqaw ko lafatahana alaihim barakatin minas sama'i wal walakin kazzabu walakin kazzabu walakin kazzabu fa da mutane za su yarda da ni inji Allah su tsare mun dokoki na su yi imani da ni su tuba gare ni su koma gare ni lafatahana alaihim barakat wallahi albarka zan bude musu sai Allah ya ce walakin sai dai fakar gabu ƙarya kame suka yi ƙarya kame fa suka yi suka yi ta yin zunubi fa akazakum Allah sai Allah ya ce sai na kama su na kama su in ji Allah kama su nayi wata ayar cewa yi falamma nasu ma zukkiru bihi lokacin da suka manta da abin da nake gaya musu in ji Allah na ce kar a yi zina aka yi na ce kar a sha giya aka sha na ce kar a yi lulu aka yi na ce kar a yi luwaɗi aka yi na ce kar a sha giya aka sha na ce kar a yi tsiraici aka yi na ce a bini aka ƙi bina na ana aka ƙi hannuwa na su ma zukkiru suka manta da ni in ji Allah da suka manta da ni fatahana alaihim abuwa ba kulli shay'in sai na buɗe musu kofar komai shi yasa aka ba ku man feso aka ba ku ruwan sama aka yi muku komai Allah ya ce duk da kuka san abin kufewa ni sai na buɗe muku jin daɗi dan istidraji kuka yi ta ɗuruwa kuka yi ta ɗuruwa kuka yi ta ɗuruwa bayan kun gama ɗuruwa kowa yana ji da kansa hatta idza farihu bima utu sai kuka zo ma kuna alfahari wai kun kira ma Allah kuna ma alfahari cewa ku din ku ne kuna da technology kuna da wane ne kuna da wane ne kuka yi ta alfahari Allah ya ce akhadnahum bagh sai na dawo sai na kama su fa idza hum mublisuna sai ga su kuma yanzu kowa tsuru tsuru inji Allah tsuru tsuru wallahi fa idza hum mublisun sai ga su nan sun ɗebe kauna kowa yanzu ya ɗebe kauna ya tsori ta yayi saranda walau fatahana walau amana ahadul qura ubangiji cewa da za ku yi imani la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim zan ba ku daga sama zan ba ku daga ƙasa wa kana bil mu'minina rahima billahi allazi Allah ba azzalimi bane wallahu ra'uhum bil ibad Allah mai rangwame ne wallahi gabani duk abin da ya same ku inji Allah fa bima kasabat aydikum saboda abinda hannun ku yayi ne kuma Allah cewa ba wa ya abu an kafir ina yafe muku da yawa da yawa nake yafe muku ina kawar da kai da yawa nake yafe muku yanzu an kama duniya a najeriya ba an kama duniya ne gaba daya idan ma wasu ne suka je suka yi kulle-kulle saboda tattalin arzikinsu to yanzu dai duniyar aka kama in ma mai za ka ɗauka yanzu duniya ce aka kama amma don allah musulmi ya rage jin tsoro in dai ka yadda da allah in kuma dama kafin kana da cuwa-cuwa to kai ta tuba ma allah amma allah ka rage tsoron da kake ci ka rage wannan tsoron da kake ci. an cika mutane da tsoro an cika mutane da tsoro kowa ya tsoro da Allah ake jin tsoro haka da ba haka ba da ba haka ba so da ka a a bi Allah a ji tsoron Allah a tsare dokokin Allah a tuba ma Allah waɗannan sunan saƙonni duk duniya in za ka bi wannan Allah zai yayi mata billahi lazi za a yayi Allah ya sauke muna da tambayoyi don ba mu amsa tambayin ba muka zarce ba mu fara karatun wani na cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ina maka fatan alheri Allah ya sa ka gama lafiya amin mana ina da tambaya kamar haka mutum ne yake kasuwa da waɗanda ba musulmai ba zai sayar musu da shanu bashi sai sun sayar su bayar su sai sun sayar su biya kudin amma su ba yankawa suke yi ba kashe shanu suke yi su su yan yanka su su sayar su hada kudin su turo min shin hakan ya halatta a yi kasuwa da su na gode Allah ya biya amin asali al'asul shi ne Allah bai hana kasuwanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba Allah bai hana ba wannan shi ne asul Allah bai haramta ba hasali annabi ya ga wani ya koro tumaki da awaki kafiri ne shi sai ya ce masa kyauta ce ko kuma dai yale ne ya ce a na sayarwa ne kuma kafiri ne sai annabi ya sai guda daya wani ya ba a hana ciniki ba tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi sai dai kawai da baibayi da yake ciki shine malamai suka ce duk cinikin da zai taimaki kafircin ya gina kafircin to baya halatta musulmi yayi na fata kun fahimta suka yi ta bada misalai kamar mutum ya yi cinikin da zai taimaka a samar da giya ko da ba kai tsaye ba ne to baya halatta a yi ko kuma cinikin da za a yi ya kafa gurin ibadar kafirci ta mamaye ta musulunci shi ma wannan ba a yarda ire-iren waɗannan cinikin baya halatta a yi su da waɗanda ba musulmi ba to sai babin azabtar da dabba wasu malamai suna gani idan an san azabtar da ita za a yi to baya halatta a sayar makafirin da zai azabtar da ita domin azabtar da ita ma haramun ne wannan shine ra'ayin malamai akai an fahimta wani ya ce assalamu alaikum mana ina son ƙarin bayani akan dibino da amfanin da yake yi a jikin mutum watakila baya ci zai fara ci a yanzu ko kuma zai daina ci in ban faɗi fa'idar al'asulu dai shine dibino halal ne ka ci matukar ka same shi ta hanyar halal ba sa ka kaiwa sannan son samu kowane gida kar ya rabu da dibino inda son samu ne saboda fa'idojin da zan ambata kaɗan daga cikinsu ba duka ba zan gaya maka kamar guda goma wace kila amma fa'idar dubino ta kai arba'in amma dai zan gaya maka guda goma ina ganin na farko dubino yana gyara jikin ɗan adam fa'ida ce ta jiki yake magana an gane Ba ya sa jikin ɗan adam ya rinka lankwashewa ko ina da yawa mana yana taimakawa wajen tsayuwar halittar kai da ciki na biyu dibino yana daidaita suga na jikin ɗan adam kasan ko baka sha suga ba akwai suga a cikin jikin yana saita wannan suga na uku yana maganin ɗinkewar jini ko hawan borin jini dibino yana cin yana wannan amfanin na hudu yana inganta lafiyar zuciya idan mutum yana da wasu matsaloli a zukata in yana cin dubino to zuciya za ta koma normal yana maganin waɗannan cututtuka na biyar yukhafif hararatan mafasi yana rage zafin gabbai idan gabbanka suna zafi kana cin dubino yana rage zafinsu na shida ko na bakwai ya na shida ko yuhassinul basar yana gyara idon mutum dubino yana gyara idan na bakwai yana hana saurin kamuwa da kansa don kana cin dubino abubuwan da suke kawo kansa yana maganinsu fa'idarsa ne wannan na takwas yana maganin rauni an san rauni ko ma'ana jinsiya ko ba gane jinsiya burudal jinsiya an san burudal jinsiya wa ya sani ya yi magana tun ba ku sani ba zan wuce an kyar gaya muku na tara yana maganin barazanar kabuwa da wasu cututtuka ma'ana kamar kariya ne daga wasu cututtuka na goma yana sa mace mai ciki da ɗanta su rinka samun ƙarfin gaban jiki ma'ana irin raunin da mace mai ciki take ci musamman ma idan za ta ci ruɗa mai ruwan nan yana ba ta karfin gabobi kasan mai ciki tana samun irin rauni haka waɗannan su ne fa'idoji guda goma saura guda talatin dibino ne yake ba da wannan fa'ida na a ruɗa ai muka ce wa mai ciki ai tun da ka ji ba mu ambaci sauran ba dibino in general muke magana inda ba wahala take nema ba kasar zama da kukuna wani lokaci sai kun nema mukan ko wahala yan ce dibino mun faɗi dibino ai sai ai hakuri yawa amma kaga da muka zo kan mai ciki sai da muka faɗi nau'i rudab musamman rudab kun san shi aka sa uwar mahaifiyar annabi isa ta ci lokacin da ta haife shi ko wa huzzi ilayki bi jiz'in naqlati tataqat ilayki rutaban janiya yana taimakon mace mai ciki sosai da mace mai jinin nakuda yana taimakon su sosai tambaya ta gaba lokaci ya yi mako? to tambaya ta gaba tana cewa assalamu alaikum malam yau kwana goma sha biyar ina yin al'ada kuma ni al'ada ta kwana uku ne nake yi malam zan iya yin wanka na ci gaba da ibada kafin mu ce eh za ki ci gaba da wanka ki ci gaba da ibada sai mun san yanzu da ya kwana sha biyar din da kuma da da kike kwana uku mai bambancin kalolin jini saboda in ba ki san kanki ba to ki koma ki sani ko to saboda fatawar za ta yi ta'alluki da abin da take gani da kuma yadda yake zuwa da yadda kuma ɗuninsa ko sanyinsa to kun ga yanzu a ƙarin ta a yadda take nuna ta yi ƙarin kwana goma sha biyu tunda ta ce kwana uku take amma me watakila da ba ta yi watakila da kwana uku uku da take suna shiri da mai gidanta yanzu kuma an fara samun saɓani da haka dole jini zai yi gaba matsalar kenan yawan faɗa yawan tashin hankali kullum kina rigima da mai gidan watakila da can akwai kwanciyar hankali yanzu kuma an fara samun rigima to shi ma yana daga cikin abin da zai sabbaba duk kuma sai kin yi mana bayani sannan muke iya gane wannan tambayar ba ta da amsa kenan yanzu a yanzu ba ta da amsa ko kun yadda in ma dai ba ku yadda ba zan yi. <laughs> sai an samu bayani na'am za mu ci gaba da mu ko na fadlul yaqini wa tawakkuli ala rabbil alamin falalar yaqini da dogaro da Allah mutane su dogara da Allah koma ga Allah shine babin mu ko ubangiji ya ce allazina qala an nasu waɗannan da suka ce wa mutane wannan ayar ko dai tana magana akan yakin uhudu ko tana magana akan yakin badar saboda munafukai da suka ga kafirai suna da yawa sai suka fara yada kamfen a tsakanin muminai suke cewa mutane sun haɗu sun yi cicirindo za su kashe ku don haka kar ku bi annabi a yakin ina fata kun fahimta yanzu babin tawakkuli zai shigo ko ba zai shigo ba babin yaƙini zai shigo to corona ma ga babin yakini zai shigo ko babin tawakkuli na suka ce innan nasa lalle mutane kadi jama'u lakum haqiqa sun fi haɗu don ku ku ji tsoron su karku da yakin nan karku bi annabi fakshauhum sau da ka ku ‘yan kaɗan ne annabi bai da mutane da yawa a lokacin saboda haka kada ku bi mutane sun haɗu mun gan su cicirin do kashe kuransu har ku bi su to su masu imani mai faru da su faza da um imana hakan din sai ƙara musu imani yanzu tun da wannan cutar ta shigo jama'a ba abin da ya kamata ya ƙare ka yanzu sai ka ƙara koma zuwa ga Allah ka ɗafe ba ubangiji inda kana wasa da ibada to ka riƙe inda kana wasa da tuba to ka tuba inda kana wasa da wasu abubuwa ka daina ka je ka dafe mawa ka dafe ma ubangiji in har ya karbe ka cikin wannan annoban ka mutu ka yarda da Allah ka yi tawakkuli ka san ba mai tsora maka sai Allah fa anta shahidu ka yi mutuwar shahada ba ka da matsala fa za da un iman sai kara musu imani wa qalu hasbunallah suka ce Allah ya isa mana wannan yana daga cikin addu'ar da ya kamata mutane su kai hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil waɗancan da suka haɗu a badar saboda ƙarancinsu da suka yi yaƙini suka yi tawakkuli ga Allah suka ce kuma hasbunallahu Allah ya isan mana suka annabi ya daga hannu ya roƙi Allah a gurin yayin addu'a ya sallah raka'a guda biyu shine dai abin da muka ga muku ya sallah raka'a guda biyu ya daga hannu ya roƙi Allah sai Allah ya ce ba dai kafiran nan ake gani suna da yawa ba zan turo maka gudumawa ta mala'iku dubu uku hasbunallahu bai isa ba jama'a hasbunallahu bata ishe ku ba yanzu ba za ku yi ba hasbunallahu wa ni'mal wakil su abinda suka faɗa kenan wallahi sai Allah ya ce to na ba da mala'iku dubu uku ana jimawa dubu uku da suka sauko sai Allah ya sake gawa annabi ya ce na fasa dubu uku yanzu dubu biyar zan bayar billahi lazi malam jama'a mai kuke jin tsoro ne Allah ya kamata ku rike billahi lazi Allah ya kamata a bi Allah ya kamata a rike kowa ya ce hasbunallahu ya zauna ya hasbunallahu ya yi tai billahi lazi Allah ya yi san mana hasbunallah wa ni'mal waki sai Allah ya turo mala'iku dubu biyar to ga abinda Allah ya ce ku saurari ayoyin nan fanqalabu da suka yarda suka miƙa ma Allah suka yi tawakkuli suka yi yaqini suka tafi yaƙin kuma Allah ya turo mala'ikun dubu biyar suka kashe kafiran kaf sai ga muminan fankalabu sun juya za su koma gidajensu bi ni'matin min Allah da ni'imar Allah haka suka koma wa fadli yake da falala da ganima kudi kuma suka samu banda ma an dauke musu komai Allah ce lam yamtasum su babu wani mummunan abu da ya shafe su yanzu me ake jin tsoro mummuna ya shafi mutane corona ita ake jin tsoro ku yi hasbunallahu jama'a wa ni'mal wakil billahi allazi hasbunallahu wa ni'mal wakil ta ishi kowa ya ishi kowa wallahi kuma wallahi in dai za a dogara a koma billahi allazi ina gaya muku sai mun zama ba abin da ya shafe mu in Allah yadda kuma da ni'imar ubangiji za mu dawo wa fadlin lam yamsasum su babu wani mugunan abu da ya shafe su saboda me Allah ya ce wa taba'u ridwanallah ai yardar Allah suka bi ba wayo su suka tsaya suna yi ba ku yanzu wayo kuke zo ku yi wai kowa ya shiga daki ya zauna ko kar ga kowa akan titi ko me kake a cikin daki kullu kuntum fi buyutikum la barada alladhina qutilu ila madajihim ai Allah ya gama da mutane yace ko ka zauna a daki abinda kake zai kace ka wallahi ya same ka a dakin Allah haka ya faɗa wala kuntum fi burujin mushayyada ko kuna cikin wata katanga mai tsawo Allah ya yake zan sallado abin da zai kashe ku ni ne mai ka yadda da Allah a tambayar ka nake ka yadda to ka koma gare shi in ka yadda ga Allah ka koma wajensa hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min Allah suka dawo da ni'mar Allah wa fadlin da falalarsa lam yamsasuhum su ba abin da ya shafe su na mummuna wattaba'u ridwanallah suka biyar dar Allah Allah kuma ya ce wallahu zul fadl al azim Allah ma abocin falala ne mai girma illahi allazi Allah zai ba ku falala mai girma ana ta tsorata mutane ta ba su tsoro sun sai gidajen rediyo sun kowai kowa ya bude baki corona kowa ya bude baki corona ba mai cewa an saka turullah wa qala ta'ala Allah ya sake cewa wanda ya ji tsoron Allah ya tawakkuli ga Allah na isan masa wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai azurta shi ta inda baya tsammani ta inda ba baka tsammani a tsammanin ku ta ina ne budget ɗin ku zai tsira man fetur corona eh mana dama anan kuke dogaro ai nan kuke ta tsammanin komai yanzu an sa kwamiti kwamiti sun yi zama azabta da tattalin abin nan budget ba zai yi ba corona su kwamitin ba wanda ya ce mana mu yi istighfari ba wanda ya ce kuma mu koma ga Allah mu kuma da muke cewa koma ga Allah mu antisocial ne haka ake gaya mana yan zafin kai ko wa man yatawakkal ala Allah wanda ya dogara da Allah fa hasbuhu Allah ya isan masa yanzu dan Allah wanda Allah yake ya isan masa jama'a akwai shakku a ciki jama'a akwai shakku a cikin wannan Allah ya ce ni na isan maka ni ne na isan maka saboda kayi tawakkuli da ni kuma dan ka dogara da ni inna allaha balighu amrihi Allah fa in ya sa al'amari a gaba ba wata yake ba sai ya kai matuƙa sai ya kai matuƙa kuma ya ce ya isan maka kadi ja'ala ne li kulli shay'in qadara kowane abu Allah ya sanya masa kaddararsa Allah ta'ala a wata ayar Allah ya yace innamal mu'minuna alladhina lalle waɗanda suke mu'minai alladhina idza zukira Allahu sune waɗanda in an ambaci Allah wajilat qulubuhum zukatansu suna firgita muminai in an gaya musu Allah tsoron abin da yake wajen Allah yasa suke firgita wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan an karanta ayoyin Allah kuma akan su zadadhum imanan tana kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalu kuma ga Allah ubangijin su suke dogaro kaji mumini inda karshen sa yake ko ayin Allah yana imani da su suna ƙara masu imani yanzu ya kamata imanin ka ya ƙaru saboda waɗannan ayoyin Allah ya riga ya maka garanti duk abin da yake zai same ka zai same ka saboda haka ya kamata wannan ya ƙara maka imani ka yi tawakkuli ga Allah ka koma ga Allah masu imani tawakkuli suke yi ga Allah idan an karanta musu ayoyin Allah alladhina yuqimuna as-salata sune waɗanda suke tsayar da sallah wa marasa razaqnahum yunfiquna suna ce zuwa daga abin da aka azurta su ulaika humul mu'minuna haqqan wadannan sune masu imani na haƙiƙa lahum darajatun inda rabbihim suna da wasu darajoji a gurin Allah wa maghfiratun da wata gafara wa rizqun karim da arziki wanda yake mai girma haka Allah tabaaraka wa ta'ala yake suke da shi fa bi zainani an Anas ibn Malik أن أبا بكر الصديق حدثه قال نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وجدت توكل يديك أوجن النبي صلى الله عليه وسلم annabi ya ce da anas an yake cewa ababakar siddiq ya zanta mana a wani lokaci lokacin da annabi ya fita hijira za su tafi madina saboda cutar cutarwan kafirai ya yawa a makka suka kori annabi annabi ya fita suna tafiya da ababakar suka ratse suka shiga kogo saboda tsira da ransu da tsira da imaninsu kala abubakar yake cewa nazartu ila aqdamil mushrikin ina cikin kogon idan na daga kaina ina ganin kafar kafiri tana tsaye a bakin kogon kaga kenan yana gabde gan mu ko kuma mun buya musu ne amma suna gab da wato su abin nan su gan mu yace nazartu ila aqdamil mushrikina ina kallo zuwa ga kafafuwan mushrikai kafirai ala ru'usina a bisa karan wato kanmu wana nufi gar mu muna cikin kogo fa qultu sai nace ma annabi nace ya rasulullah ya manzan Allah law anna ahaduhum nazara ila qadamaihi yace da ɗayan su ya manzan Allah zai duba dan yatsansa an gane da zai duba dan yatsan kafarsa wallahi da ya gamu ya rasulun an gane law nazara ila qadamaihi a wato na. Ya ce wallahi da ya gamu ta hata ya ce ta karkashin kafarsa muke kallo ne da zai ya dausa ya duba ya dausa da zai gamu muna cikin kogon kuna ganin kamar an cin musu aiko bari ku ji faƙala sai annabi ya ce ya ababakar ya kai abubakar ma nuka bisnaini me kake tsammani da mutum biyu Allahu huma, Allah shine na ukun su me zai same su ka ji tawakkuli ba me kake zato da mutum biyu Allah shine na ukun su me zai same su annabi yana bada garanti kawai ka dogara da Allah Abubakar ba abinda zai faru yanzu haka tawakkulun yake corona corona jama'a ya jama'a barin baku wallahi tawakkuli ga Allah yana sa ka rayu cikin sauki ko mutuwa ce ta same ka wallahi sauki zaka mutu billahi lazi saboda tawakkulinka ga Allah annabi Musa alaihi salam fir'auna yace zai kashe annabi Musa fir'auna haka aka biyo annabi Musa da jama'ar samoninai aka zo bakin teku jama'a bakin teku nan teku ce duk mutumin da ya shiga zai mutu ruwan teku ne ba za ka iya haye shi ba nan baya kuma fir'auna dai da kayan azabarsa ba inda za a yi mutane annabi musa su fita mutane annabi musa suka ce ya musa inna la mudrakun wallahi tallahi inna mu wallahi la mudrakuna yau kam an gama an riske mu yau kam dan ba za mu shiga ruwa ba sai dai fir'auna ya kashe mu corona inna la mudrakuna ne wallahi mu za a riske mu sai annabi Musa ya ce kalla ko kada, ko kada, har yanzu Musa bai sare ba yana da Allah ga fir'auna a bayan su ga azaba ga teku amma har yanzu annabi Musa yana da Allah kai kana da waye yanzu kai magana mana kana da waye yanzu haba mala ka dogara da Allah wallahi har yanzu annabi Musa ya ce musu kalla ban yadda ba za a rike mu ban yadda ba har yanzu kullum bana illa ma kataba Allah lana ka gaya musu wallahi tallahi ba abin da zai sare mu sai abin da Allah ya rubuta mana kala kalla annabi musa ya ce kalla wallahi ba za a same mu ba wa auhaina ila musa Allah ce sai muka yi wahayi zuwa ga musa muka ce ya musa wannan sandar da gata ba wai wata sanda ba ce wanda ta kai fadin teku teku fa teku gaba ɗayan ta fa ka buga ta akan ruwa sai ya daga ta sai ya buga akan ruwa sai ga makekin titi fanfala fa kana kullu firqin ka daudil azim Allah ya ce haka muka tsaga teku muka tsaga ta muka shimfiɗa makeken titi muka ce annabi Musa ka bi da kai da mutanen ka kuce tawakkuli ala Allah jama'a tawakkul fa tawakkal alal al-hayy alladhi la yamut haba jama'a ku dogara da Allah da baya mutuwa ma me yasa ku dogara da wani abu fa tawakkal alal al-hayy alladhi la yamut ku dogara da Allah da baya mutuwa wallahi haka ya shimfiɗa titi ya bude annabi musa ya bi da jama'ansa suka fita fir'auna kuma yana daru yana cewa kogi ya ga fir'auna ya bude hanyar suka shigo tsakiya adraka kulkara sai Allah ya hade ruwa yi da Allah annabi musa yana da Allah Ba an jaina allazina amanu wa kanu yattaqun haba jama'a to shi za a zo a ita baka tsoro ranka guda daya kana da imanin tabbas sai ka mutu Mai kai ma Allah na sako kake jin tsoron sai ka mutu ka bi Allah mana wa inna lana lal akhirata wal ula wannan duniyar da yanzu kake tafi fita ba fanka ba wuta aljanna babu zafi a cikin ka kuma wallahi ba a dauke wutar lantarki a lahira ko akwai wanda ya baku labarin ne ba za ta kasa aiki a lahira waye san da ita ma la yarawna fiha shamsan wala zam harira ba a ganin ranar ba wani zafi ba komai da ka sani zillin mamdud inuwa ce shimfiɗaɗɗiya ma'in maskuf ruwa ne mai kwarara fatihatin wa abba 'ya'yan itace ne na marmari lahmi tsairin min ma yashtahu 'ya'yan itace ne a jiri giya ga ta nan ana sha hurun ainun ka annahum lu'lu'un makanun an ce ai haka zo kana mutane wani abu daban in kana sako ka je ka ji tsoron mutuwa amma kana bin Allah me cikin sahabban nan dan tawakkuli akwai wanda yace yana kan bishiya yana cin dibino ana yaki yake ga mana kuma da shi yace ina jin kanshin aljanna yanzu zan tafi insha Allah billahi allazi sawa malam jama'a muna muna muna muna wata muna wasa da ubangiji wallahi wallahi wallahi wasa ake da Allah kuma duk garin da ake ubangiji kallon rai ne ake musu Allah ya isa ya mana komai wallahi tallahi wannan ni'imar ta ubangiji wannan abin da Allah ya yi musulmai ba abin da bai musu ba ni'ima an zo ana tayo da rabuta ne ana ba su tsoro da me zaka ji tsoro in ba Allah ba ba zaka ji tsoro in ba Allah ba haba jama'a ubangiji ya gaya mana kurhu ga annabi musa wallahi allah ke kalla ba mai riskan ku lan yusibana illa ma kataba allah lana ko maula duk inda za ka yi wallahi tallahi abinda allah ya hukunta maka wallahi tallahi sai ka mutu akan al-maut wahida wal ajal kaseera mutuwa guda ɗaya ce hanyoyinta kuma daban-daban ne kowa da hanyar da yake da mutuwa in tsarkaka ce baka kai mu azubu na jabal ba ya mutu annoba ce ta kashe shi anas ubayt ya'ya bayin Allah na gabtattu sun mutu a ciki ma zo ai ta banka tsoro ka dogara da Allah ka tashi cikin dare yi Allah ka yi sallah ka gaya ma Allah ka roki Allah jama'a ku roki Allah akan wannan abu makircin mai makirci billahi allazi ba zai shafe ku ba ubangiji ya ce in tattaqullaha in tasbiru wa tattaku, in kun yi haƙuri, ba za ku saba ban ji Allah kun tuba wa tattaku kuka ji tsoro na la ya yadurrukum shay'a ba abin da zai cutar da ku ku bi Allah lokacin mu yayi za mu aje a nan jama'a sai haɗuwa ta gaba insha Allah amma kowa wallahi ina jaddada muku billahi labi ko yau na mutu na isar muku da wannan sakon saboda haka mutum ya tabbata ya riƙe Allah kar ka yadda ka rabu da Allah ina jaddada maka wannan